lil insani bai halatta ga mutum an da bi an da fi thawbihi ya wuce da tufafinsa ma laisa bihi haja wanda bai da bukata da shi sai hmm, da babu da ba ka da bukata yanzu sai kaya har ya rage kana sa ka ya mai amfani wani, hmm, abun nan ne kamar misali ne wanda suke suke mana siya a babbar gida kai kayan mutum nawa kake san yadda shi kai kai wai gaddafi ne haɗu da wani shugaban ƙasa na Najeriya kaya kai kai ka kare ka dubi hulanka dubi kayan da kafa dubi na ciki dubi wandan dubi abin da kafa a wannan kayan mutum nawa kafa ce to wannan rigar da yana da guda ashirin ko ɗari hmm? wai haka suka ce wai ya tsaya masa في ثوبه عن ما ليس به حاجة فمنعه منه دهك في شريعة هانا مصر النبي هانا مصر ثم آه، نص نص صريح منه عليه الصلاة والسلام فمنعه منه وأباه ذلك للنساء حتى هل الدعوة ماذا شوفوا ما تكتب ما فاسد كيف تهوى wanda ya kamata a bambance matar malam da matar alhaji da matar abin nan ƴaƴan malamai da menene da su fitar da ba su ne wanda aka ce kayan su yana jin kasa su tattaro sai sun tsallike shi tukuna to zai ka da matar malam ƴar malam nisfu ha kai ha shi ke shi ke shi ke shi ke haka in ka gani da a ah, wannan hijabin jikoki shi ka sanyo da halar to ina ne ya ga ai maka ya faɗa kafa n'a nai haka ya faɗa kafa nai haka ya faɗa kafa nai haka nai haka ya gani ce um sai ka ya zai kawai tunda menene eh, mu ba za mu yi karatu mu manta karatun mu ba ce ai sa ka ce a duniya babu dolo irin na. shi ne mafarautanka in suka gajiyar da ita ihu kaka in ka gaji kawai sai ka sa kanta a ƙasa na kai shiro shi ne maharbi zai zai nemi inda yake so ya sa masa mashi to haka nan wai to in haka kawai gani ke ba gani ba shi ga nan a jiya haka ya zan yi da ke Allah ya ce wa wuya kuma ba ta karɓan koyarwa kaya ai jira ga ƴaƴan ko a makaranta wallan ta ga ƴaƴan mutane za ga malam na kirkin suna tafiya da shi dajin suna dajin ko da dakatar da wanda na gaskiya da ta gane ta kai wannan hujja da ta ba ku gani halu suna ci hijabin ta na jan kafa amma wannan wancan tsangal tsangal wani lokacin kawa su ma tsatsi dan hijabin nan sama an kace su fita da gudu ba abin da da su sara ra ra ra ra su da daga sama ka su rugo ba daga sama da gudu suka yi kasa suka haɗe kana ba hankali wala yadda ka san kajin nan na gwamnati jalla sai mutum ya tsaya nan wannan anan ku tsaya haka na zuci wancan anan a tsaya haka wancan a can a kafa shi kuma in ku ba haka ba an suka sakwai su tsaya na su fara yi ba na sama su zo su same su na zaune bai ga gari ba Allah kuwa ba ku ba ku gani komai ba ku zo komai abin da ke gudana ba. Mu da muke zaune cikin muke kallon ikon Allah. wannan ba wai nan ne suka fara ba ba nan makarantar ne ba gumi college mu ne yan gumi college tun yayin da aka bude ta zuwa lokacin da ta fara yin jinkiri malam muka zauna duk shirin da ta yanzu ya za a ta za an tafa ga maza da mata me abin yi ya amal ma za ka rauna sai ta yanzu abin da za a yi kaga dai mutashi mata tukuna kalaba shi daga nan a taso maza kaga yanzu mu tashi maza su tafi kaga ba mu yi adalci ba mu tsallakar da maza sun nama gurin wata ai kaga tsallakar da makaroni shi na aka ce to sai aka rage lokaci su fito in suka fito mallam sai su kwashe awa talatin ba su karasa kofan ba ya ya ya ya ya ya kaza kaza kaza to a ce tsaya ba haka kai ba ba ka kai ba ni ba zan taɓa yadda ba suna zaune a nan dole sai dai an da sanda yalla an shi sai suka gama fita kuma kofar nan masu zauna sai mazan na sun karfi su wuce kuma ƙarshen ta mazan masu zo su wuce su su gida ku su ba suna ka rasa ya za ka yi ne wa'azi in ka yi in ka kilo ne da sun san abin da kake faɗi to an san me kake faɗi in ka haka ka rubuta za ka illantu ka sa shako ko ce mana a cikin tafiyar za a tsaya a kan zanya a yi gungu wa'in kan su zo za su wuce babu wani. wannan a zo a yi kaza babu wani. can ka ya so hana lafi sannan kuma aka taru kuma da zama kowa to aiki na koyarwa an tashi dole gida zan tafi kawai sai ce an saka na can wannan ya tsaya nan wannan ya tsaya a nan wancan ya tsaya a nan wasu na kafa minti biyar ya isa ba ka gari mutum da aka ba to amma na sai su kwashe minti talatin malam ba su ce kuma na aho hoto da karin haka halatta mata su sa kaya kuma na ahu min wa abaha dalikalin nisa'i kan hudu ne ke magana ba Allah ji kan zai ce wannan hijabi kan hudu bai mai shi ba ne ke ko ka ke sai dai maka sa ne ba hudu ne ba amma da da baka faɗi fali haza an ta eh, ko falaha mace ta samu an ta jirra mirtuha ta ja mayafinta ainihin halfaha shibara babi ɗaya matarka tana jin hijabin ta tsani da malam fa'i a je ka auka hijabi ta ka koma ita je kai karatun da nake zuwa ba banza bai da hijabi sai haka ba kafa ita ba kafa ko kuma bari wata alu sunna ta nuna maka ina hali ya sami ko ummi shi ta take aika juna na kai da jan kasa saboda mata sai koyi da ita ka fito daga gida a <laughs> to ya fi miki yi gudu da gauri tana cewa ce shi ne an magana sai su ce su ta karewa ya kai shi zai to wuce can kuwa sai je wani ake ja kasa ta hanyar ɗaya shi ji ɗan modiyo saboda haka nan mirkuha ta salfa shigarar aumi jira na kawai wani yaro a shekaru yake ce to ni wallahi ban taɓa ganin hijabi ba kenan shigarar tsawon wajen nake magana shigarar ai kaga irin wannan da yaro yake ce ake أجرتوا يذكروا أن ما في وجهك والله يسوع إن أنا وأنا دلتا بيني الله سما من دلتا بيني ما هو مطابع دلتا بيني كجينا كلا سما دواني أو ذراع للحاجة الدائية أبو دبخاتا وتتكامى إلى ذلك أي قومة تتعافي شو كنت أنا إلي وأنا فاير ta fito illa ya kace abin da wuce magana ku tabbatar da albarka a ciki a sa kaya mai kyau amma ku a tabbatar da can cikin nan akwai tsafta an wanke kai an wanke hammata an yi aski duk wani kayan da zai faɗo in ana cire kayan ana cire kayan ƙanshi na yiwa waje ana cire kayan ƙanshi na yiwa waje kafin aje an ka tura ne ki ne tsakar a sa shi a kwalba kwalban a cikin so kafin soso akwai wata yar da suka mai laushi daga nan a sa a soso soson a sa masa wata riga daga nan a sa shi a kwali kwali a sa shi a duka suka da turare ɗaya da kaya biyar irin wannan ne tsanake su haka ya fita wajen musulmai saboda kanta da menene dinta da zore a lullufe ta ta ƙara lullufe ta tsara lullufe wa ta lullufe a mutum ba zai taɓa ganin wani wuri wanda yake ainihin saboda kinki an rufe an sake rufe shi ne da a kan mace ta zo kinki ana ga kafan nan mutu a waje ga hannun nan fari ba kyan gani sai ko da misalin a ce maka an sa hijabi to wajibi ne hannun nan ba za a baka ka gani ba saboda kansa ya kai kyau kafan kansa ya kai kyau sau da kana an rufe an sake rufewa an sake rufewa masha Allah haka musulunci yake ka duba har alharin ba a kusa zinari zinariya kusa amma an samu bana halal in babu a haƙura iya inda Allah ya canza تمام بقى نيجي بقى وهو الستر كين يستر هو الابلاغ ما فيه بحيث قلوا الوصف إذن إذ إن المرأة كلها